wa kulla dalalatin finnar bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin wallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da tara ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj da muka tsaya akan ayata nan a kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi da za mu ansa akwai wanda ya rubuto yake tambaya akan bayanin da ya gabata na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta surori guda uku a ya karanta surori guda uku a sallar da ta dare ya karanta suratul bakara da kuma suratul nisa da suratul ali imran to shine yake tambaya cewa shin ya karanta surorin guda uku ne a cikin raka'a daya wato a raka ɗaya ne ya karanta su ko kuma a duka raka'o'i biyu a zahirin hadisi yana nuna a raka'o'i guda biyu din ba wai a raka a kai ba a cikin raka'o'i guda biyu haka hadisin ya nuna sannan yake tambaya cewa karatun hakan ya tsaya akan na filoli ne ko har lokacin sallar farilla lokacin eh, sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta farilla ne da sahabbansa saboda kuma ba a taba jin cewa annabi ya karance bakara ba na ya karance duka waɗannan surori uku a cikin sallar farilla ɗaya sallar farilla ana yin ta gwargwadon mutanen da suke bin mutum sallah kada ya tsawaita yadda zai yadda zai cutar da wani ko wani mai bukata ya shiga cikin damuwa saraka wannan a sallarsa ce ta nafila ba a farilla ba sannan yake maganar cewa an ambaci suratun nisa'i a kafin suratu an ambaci suratun nisa kafin suratu ali umran haka yake a cikin a cikin hadisin annabi ya karanta bakara sannan nisa'i sannan kuma ali umran duk da cewa a tartibin mushaf a yadda jerin su yake a cikin mushafin da muke rike da shi sai an yi daga bakara sai suratu ali ibrahim sannan suratun nisa wannan tartibin mushaf daga baya ne aka jera wato surorin mushafi kan irin wannan zubi ba wai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane akai wannan lokacin sayyidina usman ah, radiyallahu ta'ala anhu sannan yake tambaya cewa mutum zai iya karanta wasu ayoyi a cikin sura daya wato misali ya karanta wasu ayoyi sama da uku sannan ya sake kawo wasu a gaba bayan ya tsallake wasu wannan baya halatta baya halatta ka zo karatun alkur'ani a sallah ko ba a sallah ba ka fahimtar aya uku sai ka tsallake wasu ka karanto aya uku gaba ka tsallake wasu za ka iya canza ma'anar ma haka wasu ayoyin suna da alaƙa da ayoyin da suka gabace su idan kana wannan tsallake-tsallaken to za ka iya lalata ma'anar ka sai dai karanta ayoyi uku in ka yi rukuku ka yi sujjada ka ɗago kuma aka sake karantawa ko a cikin surar ko a wata surar daban amma yanzu tun karatun har suke yin sa kana tsallake ayoyi wani baya halatta sannan kuma wannan shi kuma yana tambaya ne akan a cewa wani mutum ya sakin da mutum ya daura shi a kan zato wato misali ya ce idan ya sake ganin matarsa tsaye da wani ɗa namiji a waje to ya sake ta sai kuma bayan haka ya ganta da wani a tsaye ashe kuma wani muharraminta ne sai ya ce mata ya sake ta sai daga baya ya fahimci ashe ɗaukuwanta ne shin wai sakin ya zartu ko kuma bai ɗauku ba to inda ba wata kwakwalwa ba ce tambayar saki saki yayi matakar mutum ya saki matarsa da ita din ya saki saki yayi ya ganta da namiji ce ya saki ta ko ce in ya sake ganinta da namiji ya saki ta kuma sai ya ganta da namiji ce ta ta daga baya ya gane kuskure ya wani kowar abu ne daban amma sai zai wahala da zarar mutum ya ganta tana tahowa bai tare da ya yi bincike ba kawai ce ya saki ta mai hankali dai zai wahala yawa

bai yadda wani ya zauna a gurin ba wannan ba daidai ba ne mutum ya yi wa kansa gurbi a masallaci na shiri ko da kuwa baya nan ba wanda zai zauna a wuri kuma har ya zo ya samu wani ya zauna zai tashi shi wanda ya saba sunna idan yana gurin ne ya tashi je wata bukata sai in ya dawo ko huwa a haƙo bihi haka annabi ya ce mutum ya tashi daga majalisinsa wajen zaman sa sannan ya je wata bukata ya dawo nabi ya ce shi ya fi cancanta ya zauna sa amma ba ya kasance wurin bimin da'imin shi ke zama a gumba in wani ya zauna kuma dole ya tashi wannan baya daga cikin sunna wannan yana maganar cewa mahaifiyarsa ta yi fama da rashin lafiya shekara bakwai zuwa takwas to a wannan lokaci an sanya ta a cikin tsarin tsarin inshora ta kiwon lafiya wanda take samun saukin magungunan da take saya har allah ya mata rasuwa wato tana biyan goma cikin ɗari na kowane magani to shine yanzu yake maganar to yanzu kenan ta shiga ta ci koko menene aka yi kuma ya za su yi yanzu da abin duk mutumin da ya wani abu ba tare da ya san hukuncinsa ba wani Allah baya kama shi yawanci mutane ba san ba san hukuncin abu ba so wanda ya yi wani abu ba tare da ya san hukuncinsa ba ba a cewa ya yi laifi ko kuma za a kama shi da wannan Allah yana kama mutum ne da laifin da mutum yana sane ya yi da ganganci to wannan shine ake kama da laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ce abinda kuka yi da gangan ba abinda kuka yi bisa kuskure ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala zai yafe mata akan wannan ah. sannan tambayarsa ta biyu shine cewa idan mutum ya yi alfasha da mata ba ɗaya ba ba biyu ba tare da da ya yi zina ba to shin idan ya tuba ya daina bai ba zai samu mata ta gari ba kuma dole ne sai an yi da iyalinsa duk mutumin da ya yi laifi ya tuba allah yana yafe masa laifinsa allah subhanahu ta'ala ya ambaci manya-manyan laifuka irin su shirka da allah har ma da zina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسمون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الشركة هو نعيل الله في بدي ذاته يتنبع الشركة ينكسى نمينين هو نعيل الله يتنبع سواء الله سبحانه وتعالى ألا الله يتنبع la iyaka idan wani abu ne ya ɗauka na haƙƙin wasu a ce to ya bayar musu da haƙƙinsu amma ba za a ce shi tubansa ba za ta karɓi ba ko kuma ko ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai masa wata hukuma to ya zama ba a karɓi tuban ba kenan saboda ka dukkan wani abin da mutum ya yi ya nemi Allah gafara ya tuba ya gyara zuciyarsa tsakaninsa da Allah Allah zai yafe masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله تينا غافر تذنب بيك بعدها وتنقوان نسكتوبا الله مغافر عني سوراك إن يتوب شكينا سير الله سبحانه وتعالى يا في متى سنن ba za a ce wai ba zai samu mata ta garba kuma za a ce dole wani sai abin ya me ya laifin iyalansa ko me ya laifin 'ya'yansa su ba su suka yi laifi ba don haka Allah baya kama wani da laifin wani wala wa zira to mujra wa wani yi laifi Allah ba zai kama shi da laifin ba ba zai kama shi da laifin wani ba mala yake cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla wanda ya tsaya ya sallar dare tare da liman har liman ya gama za a rubuta masa ladan tsayuwar dare to yake cewa shi kuma mai ladan liman in kai mamu ka samu lada a dalilin tsayawa tare da shi kuma sai ka tambaya shi an ba shi ko ba shi ba a tsaye tsayuwarka da shi aka baka ladar amma kana tunanin cewa shi za a hana shi tambayar ba ta da kan da salati salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani wanne yafi falala karatun alqur'ani sama yake da kowane zikiri kowane abu da zaka ambata alqur'ani shine afdalu zikiri wannan bil ijma' babu wani zikirin da ya kai karatun alkur'ani sai kowace kowane ibada ce wani ibadar kuma za ta hana ka yin wancan ibadar ba dan kana karatun alkur'ani ba za ka fasa yin salati ba ba ka ce tun da karatun alkur'ani ya fi falala to ba zan kare yin salati ba wannan kuskure ne saboda ka za ka yi salati kuma za ka yi karatun alkur'ani fifita wani abu akan wani ba shi yake nuna cewa kamar ɗayan ba kada ka yi shi a'a za ka yi ci gaba da yin salati akwai ma inda salati yake zama maka muhimmi matuƙa da gaske kamar lokacin da kake addu'a ana son ka ka shigar da salati a cikin addu'a ko a farko ko a ƙarshe ko kuma a tsakiya almuhim dai to ka gaure addu'a kada salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin wannan mabudi ne na amshi addu'arka saboda haka kasancewar alqur'ani shine mafi fitin zikiri babu wani abin da za a bauta wa Allah da shi na ambatansa kamar karatun alqur'ani wannan ba shi ke nuna kuma ka zaɓi karatun Alƙur'ani kaɗai ka bar sauran ibadu ba sauran ma za ka yi su wannan kuma yana tambaya ne akan cewa amsar da muka bayar jiya na cewa bai halatta wani mutum ya baya wani kuɗi ba akan cewa zai ka masa wasu kuɗaɗe ƙayyadaddu a to shi da yake cewa to menene hukuncin wanda za su haɗa kayan caji haka da ya rubuta kayan caji kuma su ce a dinga kawo musu dubu ɗaya a kullum ba dubu takwas kai to ban dai gane mai kayan cajin ba ba dai in yana nufin dai wanda zai haɗa wani kayan aiki ya ba ma wani akan cewa zai rika kawo masa wani return ko a kullum ko duk wata shi wanda yana shiga babin haya ne kamar kayan ka ne ka ba wani haya kamar yadda za ka sayi a daidaita sauro wannan keke na fim ka ba mu wani a kullum yana kawo maka dubu ɗaya ko dubu dari biyar a nan haya ce za ka ba shi shi a matsayin wannan dubu da ɗari biyar ɗin haya ce ta yinin ka ba shi shi kuma <clears throat> zai baka wannan kuɗin shi kuma ya je ya nema abin da zai nema da wannan da wannan kana nafe ya samu dubu uku a rana dubu hudu dubu biyar ko dubu nawa ya samu a rana nashi in kuma zuwa ya ajiye kwanta ya bacci ma kai dai zai baka dubu ɗaya tunda ya karba haya a tsawon yinin wannan babu laifi kana ba da ijara kana iya ba da kayan ka haya wanda ka ba wa haya shi ma ya ba ma wani haya da sharaɗin ne hayar ta zanto a irin abin da ya karba haya a kansa wato kada ka ba wa mutum hayar gida don ya zauna shi kuma ya ba ma wasu hayar gidan don su sai da bakin bayanci kaga za a cutar da mai gidan kenan ko a sa injin nika sauraka idan an ba da hayar ne don a zauna to kana iya ba mu wani haya amma da sharaɗin shi ma zai yi abin da ka karɓi hayar domin sa ka karɓi shago don ka zuba kaya ka sayar sai ka gaba ka da bukata kana iya ba mu wani hayar shagon amma da sharaɗin shi ma kasuwanci zai a ciki kaya zai zuba a ciki ba wani abu da zai zo ya cutar da gidan ba zai yi a ciki wannan duk ya halatta kana iya ba mutum hayar mota shi kuma ya je ya dora wasu haya a kai in ya samu abin da ya samu nashi ne kai kuma zai biya ka sawa'un ya samu bai samu ba wanda ya rage naka gaba ka ba mutum gida ne haya ya zauna bai zauna ba wannan shi ta shafa wannan shi ne ijarar manfa'a ka ba mutum abin da kake da shi ya amfana da shi na wani lokaci ya biya ka shi ba zai ba mu wani hayar wannan amfanin kawai wannan babu komai saboda haka in wasu injina ne da mutum yake dauka ya ba mu wani hayar su a kan shi kuma zai rika kawo masa kaza a yi ne wannan babu laifi dan dan an yi haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله سبحانه وتعالى كذلك ولكن هدوجين الله سبحانه وتعالى يا أنبتا لأن الله يحيي الموتى ya ambace su ne saboda tabbatar da ce ku tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala da annan Allah huwa al-haq ku tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shine gaske shine gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta kuma lalle shine yake raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi mai iko ne a bisa duk a bisa komai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma lalle alkiyama tana nan tafi babu kokonto a cikinta wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur kuma lalle Allah yana wato zai tashi waɗanda suke suke kaburbura kamar da muka fara bayani a jiya cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci waɗancan dalilai guda biyu masu ƙarfi wanda suke yanke dukkan wata shakka akan cewa Allah subhanahu wata'ala zai iya dawo da mutum bayan mutuwarsa zai dawo da wannan gangan jikin da ta tattake a cikin ƙasa ta ruddige ta zama turbaya ko ta kataccele ko ta rarrabu ko ta kone ubangiji wata ala zai iya dawo da wannan gangan jikin ya dawo mata da ranta ubangiji wata ala ya ba da hujja guda biyu masu ƙarfi hujjar farko shine halittar ɗan adam daga babu halittar sa daga turbaya sannan kuma da halittar sa daga dugon maniyyi sannan kuma ubangiji ya bada hujja ta biyu ita ce yadda Allah yake raya kasa a bayan mutuwarta bayan ta ke kashi idan ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar mata da ruwa sai kaga cewa wannan kasar ta kumburo ta girgiza ta kumburo ta fitar da 'ya'yan itatuwa ta fitar da shuke-shuke ta dawo mai rai ta fitar da abinda masu rai za su bukata su ci don su rayu da Allah subhanahu ala yake yin waɗancan ayyuka kuma dukkanin kuna ganin sanda abin yake faruwa kuma kun san cewa ba ku da wani hannu a ciki ba ku da wani tasiri a ciki Allah shi yake yin kayansa to wannan dan ya tabbatar muku da waɗannan abubuwa guda biyar na farko cewa Allah subhanahu wata'ala shine gaske shine wato abin bauta na gaskiya wanda ya cancanta ku bauta masa shi kadai kada ku haɗa kowa da shi duk wata bautar da za ku yi ba tashi ba to kuna yin aikin banza ne ba za ku samu ladansa ba sai dai Allah subhanahu wataala ya kama ku akan wannan sannan abu na biyu wa anna Allah yuhyi al-mauta Allah subhanahu wataala yana tayar da matattu yana sake dawo musu da rayukansu bayan mutuwarsu sannan abu na uku wa anna Allah ala kulli shay'in qadir kuma ku tabbatar da cewa Allah mai iko ne a bisa komai babu wani abu da yake gagarar Allah subhanahu wata'ala a sama ko a ƙasa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira Allah ya ce babu wani abu da yake gagarar Allah a cikin sammai ko a ƙasa lalle shi Allah ya tabbata qadiran aliman ne cikakken ilimi ne qadira ko mai cikakken iko saboda ka kudurar ubangiji subhanahu ala kudura ce sakakkiya babu wani abin da yake mata tsayi babu wani abin da yake mata shamaki ba wani abin da yake wa kudurar Allah wayegi ya hana ta aikata abin da ubangiji subhanahu ala ya so aikatawa duk wani mai kudura to ta takaitacciya ce iyakan tana da iyaka akwai abin da zai yi akwai abin da ba zai iya yi ba amma Allah subhanahu wata'ala ala kulli shay'in qadir bai iko ne akan komai miskin abin da yake da iko a kansu shine dawo da matattu bayan mutuwarsu sake dawo da gangunan jikinsu da sake sa musu wato rayukansu wanda yana daga cikin abin da Allah zai yi to duk abin da yake mumkin ne to ubangiji mai iko ne a kansa sannan abu na hudu wa annan sa'ata atiyatun larai da fiha abu na hudu daga cikin abin da waɗancan dalilai suke tabbatarwa waɗancan dalilai guda biyu suke tabbatarwa shine anna sa'ata atiyatun la rayba fiha lalle alkiyama tana nan tafi babu kokonto game da ita Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa sai alkiyama ta kasance domin alkawarin sa ne yayi alkawari tana nan sai ta ko da kuwa ko mutane ba ku sun san da za su kasance ba ubangiji ya koye muku sanin ta saboda wata hikimar da take tattare da haka amma dai tana nan tafe. saboda haka ku shirya wa zuwan wannan lokaci wa ada wa na biyar wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur Allah kuma yana tayar da waɗanda ke cikin kaburbura wato waɗanda matattun da suke cikin kaburbura bayan sun ratattake ubangiji yana tayar da su ya dawo musu da rayukansu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم sun ba da misali wadda raba sun yi mana misali in ji Allah wadda raba lana ya yi ba misali a kanmu wadda sai ya halkahu amma ya manta halittarsa ƙala yake cewa ban yi wata yin ilma wani wannan da zai raya ƙasusuwa bayan sun Allah ya ce kul ka ce da shi yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wannan da ya kirkira halittar waɗannan kasusuwa a karan farko ne zai sake raya su wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne da kowace halitta ibn al-qayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in ko a'lamul muwaqqi'in yana cewa جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نذير إحياء الأموات الله سبحانه وتعالى يا سن راية قطع بايا متوتا وتم كتير راية متتولي وإخراج النبات منها نذير إخراجه من القبور وبنجي سبحانه وتعالى يا سن fito da tsirrai daga ƙasa kamar fito da mutane ne daga cikin kaburburansu bayan mutuwarsu wadalla bin naziri ala nazirihi Allah subhanahu wata'ala ya kafa hujja da wani abu mai kama da shi waja'ala zalika ayatan wa dalilan ala khamsati matalib ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan ya zanto wata hujja ce wani dalili ne akan abubuwa guda biyar waɗanda su ne muka ambata ibn al-qayyim yace ahaduha abu na farko da ubangiji subhanahu wata'ala ya kafa dalili da wannan a kansa shi ne wujudus sani cewa duniya da abin da take cikinta da sama da ƙasa akwai wanda ya yi su ba su suka yi kansu ba wa annahu al-haqqul mubin kuma wannan da ya yi duniya da abin da yake cikinta shine na gaskiya shine kuma bayyananne shi ta ce gaskiyar da take bayyaniya ce wa zalika yastalzimu isbat sifati kamalihi wa qudratihi وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله wannan tabbatar da cewa akwai Allah Allah na gaskiya wannan yana rizumta tabbatar masa da sifofin kamala domin idan ba yana da sifofin kamala ba to da ba zai iya yin abin da yayi ba abin nan da aka gani na halittar sama da ƙasa da dukkan abin da ake gani na halittar tsirrai da sauran halittu da ubangiji yayi yana tabbatar mana da cewa ubangiji ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da cikar kudura ya sifantu da irada yana yin abin da ya ga dama fa'alu lima yuridu abin da ya ga dama yake yi abin da ya yi nufi yake yi sannan kuma ya sifantu da rayuwa rayayye ne rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kuma cikakkiyar rayuwa ce da ba ta da kasa babu wani abu na tawaya na gazawa na kasawa na aibi tare da rayuwar ubangiji sannan ya sifantu da da cikakken ilimi ubangiji masani ne da babu abin da yake koyuwa gare shi la ya'zubu an rabbi rabbika min misqali dharratin fil da wala fis sama ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da yake koya ga shi la yafa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake koya ga Allah a sama yake ko a ƙasa yake ko mun kankanta sa ko mun girman sa ubangiji yana sanar da shi saboda ka ilimin ubangiji ilimi ne wanda lam yasbiqhu jahlun wala yalhaquhu nisyan a da can ba a cewa bai sani bai sani kuma ba a cewa ya manta bayan ya sani hmm. ubangiji subhanahu wata'ala rashin sani bai riski saninsa ba hakanan kuma mantuwa ba za ta riske shi ba hakanan ubangiji subhanahu wata'ala mai cikakkiyar hikima ne duk a wani abu da yake akwai hikima a ciki babu wani aikin Allah da yake wofinta daga hikima duk wani abu da ka gani ubangiji yayi yayi maka ko bai yi maka ba akwai hikima a ciki ka san hikimar ko baka santa ba wajibi ka tabbatar wa da Allah cewa alhakimu ne mai hikima ne yana yin abubuwan sane da hikima saboda ka cewa ubangiji subhanahu wataala alhaqu shine na gaskiya shine mahaliccin sammai da ƙasa wannan yana lizumta maka ka tabbatar masa da waɗannan sifofi sifofi na kamala ka tabbatar masa da cewa mai rahama ne ubangiji subhanahu wata'ala yana da rahamar da ta yi komai da kowa wa rahmati wasi'at kulle shay kowa yana dandalar rahamar ubangiji ne sawa'un ya yi imani da Allah ko bai imani da shi ba ya yarda da Allah kadai shine abin bauta ko bai yarda da haka ba kai ko da bai yarda akwai Allah din ba amma dai yana cikin ni'imar ubangiji ne da rahamarsa a ƙarƙashin rahamar da yake rayuwa domin da rahamar sani ya yi shi ya samar da shi daga babu sannan kuma ya azurta shi da abin da rayuwarsa take bukata na ci da sha da iskar da yake shaka da ƙasar da yake takawa da samaniyar da ta rufe shi ta masa inuwa da dukkan wani abin da yake kewaye da shi wanda yake amfana da shi duk cikin rahabar ubangiji ne kuma da Rahama ce da take buɗaɗɗiya da ta shafi kowa da kowa wanda yake wa Allah biyayya da wanda ba shi da baya masa biyayya wanda ya imani da shi da wanda bai imani da shi ba wanda ya gaskata shi da wanda ya karyata shi duk za su dandani wannan rahama za su ji ta sai yana da kebantacciyar rahama da yake wa muminai yake wa muminai a duniya yake musu kuma a lahira ranar gobe kiyama lokacin da zai lullube su da rahamarsa ya yafe musu ya kai su gidan rahama gidan aljanna Allah ya sa muna ciki to duk wannan tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci wanda yake da iko akan komai yana nizimtar ka tabbatar masa da waɗannan sigobi ka tabbatar masa da ayyukansa ayyukansa na rububiyya cewa shi kadai yake banta da waɗannan ayyuka babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan ayyuka ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake banta da su babu mai tarayya da shi a cikin su shi yake halitta babu wanda yake tarayya da shi a cikin yin halitta shi yake kashewa babu mai tarayya da shi a cikin wannan shi yake azartawa shi yake ba da lafiya dukkan wasu bukatu na dan adam shi ne mai yi musu shi ne rabbul alamina da waɗannan ayyuka na ubangiji wato tabbatar masa da su shi kadai wannan sifa ce da dole ne sifar alkhaliku ko asali ta da waɗannan sannan abu na biyu waɗanda a cikin abubuwa biyar da waɗancan dalilai biyu suka tabbatar in ji ibn qayyim shine annahu yuhyi al-mauta shine yake raya matattu ce as-salisu abu na uku kuma umumu qudratihi ala kulli shay gamewar kudrarsa akan komai Allah yana da iko akan komai babu wani abu da yake fita da kashin kujerar ubangiji ko ikonsa sannan Rabi'u abu na hudu itiyadu sa'ati wa annaha la rayba fiha cewa alkiyama tana nan tafi babu kokonto wajen zuwanta sannan alkhamisu abu na biyar annahu yukhriju al-mauta min al-quburi kama akhraja an-nabat min al-ard yana fitar da matattu daga kaburbura kamar da ke fitar da tsiro daga cikin kasa abdullahi ibn al-imam ahmad ya fitar a cikin zawa'id dinsa akan littafin zuhud na babansa imam ahmad daga mu'az ibn jabal رضي الله تعالى عنه معاذ بن malamin cikin sahabbai yake cewa man alima anna Allah azza wa jalla haqqun wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur dakhala al-janna wanda duk ya yadda ya sakankance da cewa Allah subhanahu wa ta'ala haqqun gaskiya ne to tabbatar wa da Allah subhanahu wataala samuwarsa da kadai takasa ya da bautarsa shi kadai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha ya tabbatar da cewa alkiyama tana tafi babu kokonto a wajen zuwanta ko da kuwa ta yi jinkirin zuwa to tana nan tafi duk abin da yake tafi kuma a kurkusa yake sannan ya tabbatar da annallaha ya ba'athu man fil qubur Allah yana tayar da wadanda ke cikin kaburbura idan alkiyama ta zo tsayawa ko ta tsaya Allah zai tashi dukkan wani mamaci duk wanda ya riga ya mutu Allah zai tashi shi zai yadda da wannan da halal janna wanda da aljanna ne saboda haka waɗannan abubuwa guda biyar su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ya yi hujja a kansu da waccan aya da waɗancan hujjoji guda biyu waɗanda suke yanke duk wata shakka ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى يتبع بالتشواء ومن الناس من يجادل في الله daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shiriya ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskakawa ba thaniya itfihi yana kawar da kansa don girman kai liyudilla an sabilillah domin ya batar da mutane daga hanyar Allah lahu fi dunya khizyun yana da wulakanci a nan rayuwar duniya ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق كما زام تنتنا مسا عذاب المبرر نبوب القيامة ذلك وأنهم كما زي فارد الشيء بما قدمت يداك سبود أبنت حنا ينتسك أي أيوة وتر وأن الله ليس بظلام للعبيد كما ألا بمثال ترباية سبني wannan shine mutum na uku ko kaso na uku da ubangiji ya faɗa na gogin mutane da kaso na biyu Allah subhanahu wataala ya faɗi kaso na farko shine man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid wanda yake jayayya game da lamarin Allah ba tare da ilimi ba sai dai kawai ya rika ganin wasu shaiɗanu suna faɗa ko suna aikatawa yana kwaikwayon su shi aikin sai kwaikwaya wato a kudin shi kawai sai dai kwaikwaya ba shi da nashi ba shi da tashi hujjar ba shi da tashi kwakwalwar da yake tunani da ita wannan shine na farko na biyu kuma wannan shine man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir zaniya yatfihi wancan mai bi ne wannan kuma shi su ne jagororin su ne ake bi su ne suke kokarin kullun su batar da mutane Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai mai jayayya cikin lamarin Allah yana jayayya da manzannin Allah yana jayayya da mabiya manzannin Allah yana jayayya da manzannin Allah akan abin da suka zo da shi na gaskiya akan abin da suka zo da shi na kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta akan abin da suka zo da shi na bayanin cikakkiyar kudurar Allah da cewa Allah mai iko ne ya raya matattu mai iko ne ya tashe su yi musu hisabi bayan mutuwa amma ya tsaya yana jayayya akan wannan cewa bai yarda ba kawai jayayya da mabiya manzannin Allah yadda suke tabbatar da abin da manzannin Allah suka zo da shi yayin da suke tabbatar da gaskiyar da annabawa suka zo da ita sai ya tsaya yana jayayya da su akan wannan shi ne aljidalu fillahi aljidalu fillah jayayya game da sha'anin ubangiji ko sha'anin abubuwan da ubangiji ya tabbatar na gaskiya dukkanin rukunan imani jayayya akan ɗaya daga cikinsu yana daga cikin jayayya fillah dukkan rukunan musulunci guda biyar jayayya akan ɗaya daga cikin waɗannan yana da yana shiga ƙarƙashin jayayya fillahi sabci jayayya fillahi ana nufin jayayya cikin sha'anin ubangiji da lamarinsa da shari'arsa a cikin mutane akwai wanda yake tsayawa yana jayayya akan wannan yana jayayya da masu gaskiya masu hujja masu dalili masu littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jayayya da su amma kuma bi ghairi ilmi yana yin wannan jayayyar ne ba tare da wani ilimi sahihi ba sai molanka sai tatsuniya sai labarai sai wasu maganganu marasa kan gado su soki burutu da su yake jayayya a gaya masa faɗar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito faɗar wani kafiri wani arni ce to ai wani bature ma ka shiga shiga shiga shi a littafin ya ce kana ana ce maka Allah ya ce kana cewa wani ya ce saboda haka wannan jayayya ce ke bi ilmi dukkan wani ilimin da yake kishiyantar abin da Allah ya zo da shi ya ambata alkur'ani ko manzannin Allah suka zo da shi wannan ilimi ba sahihi bane kowane ne ya zo da shi in dai abin da yake faɗa ya kishiyanci alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan magana ba sahihiya bace duk sanda aka ce ga abin da Allah ya ce karara aka karanta wa mutum ayar Allah ko aka gaya masa hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ingantacce kan wani lamari to baya halatta ya ce zai kara wannan abin da wani ra'ayi na kowane ne a duniya kuma duk abin da zai zo da shi ko daga ina ya zo da shi wannan abin ba ilimi ne sahihi ko da shi ya kira shi ilimi to ba ilimi ba ne sauraka Allah ya kira wannan bi ghairi ilmi saboda bi saboda jayayya ce da abin da Allah yake yake tabbatar ubangiji shine mahalicci shine masani babu wanda yi halitta sai shi saboda ka shi ya san komai da ya halitta ya san komai ciki da wajensa saboda ka wanda kuma ya halitta ala ya alamu man khalaq wanda ya halitta sai ka sanin abin da ya halitta da ka ga abin da ka zo da shi da ya ci karo da abin da Allah yake faɗa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a sunnar sahihiya to wannan baka zo da ilimi ba ka zo da jahilci saboda ka Allah ya ce bi ghairi ilmi ba da ilimi yake jahiliya ba wala hudan baya jayayya da wata shiriya wato baya jayayya da wata shiriya shiriya ta fidira ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittarsa kuma kowace halitta ya kinsa mata shiriyarta kowace halitta allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada ata kullu shay'in khalqahu thumma hada kowace halitta da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ya shiryar da wannan halittar zuwa ga abin da zai amfani ta saboda ka za ka cewa ko dabba ce tana sane da abin da za ta ce amfani ta san abin da za ta ce cutar da ita ta san wanda yake kaunar ta san wanda yake ta san baki ta saboda haka idan dabba ta ga abokin gabarta to ba sai ka ce ta gudu ba haka bera yana ganin mage zai gudu mage tana ganin kare za ta kare yana ganin zaki ko kura zai gudu ba buƙatar ka ce da shi gudu Allah ya kinsa masa cewa wannan abin cutar da shi zai yi saboda kowace halitta da Allah ya kinsa mata ta wannan ita ce fitira da ubangiji yake kinsa dan adam ubangiji subhanahu wataala sai ya halicce shi da kyakkyawar fitira wato ya zanto ya masa cikakkiyar halitta da lafiyayyar halitta saboda haka daga baya ne yake gurɓacewa daga baya ne wasu suke zuwa su lalata shi كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو أنا دان أدم أنا هاي أنا هاي هو السني هو أنا أبن هاي هو أنا هاي فالسني أكن daga baya iyayensa su bai da shi ba yahudi ko ba nasari ko ba amma da za a bar shi da fitirar sa da zai zaɓi kaɗaitakar Allah ne subhanahu wata'ala ba zai zaɓi shirka ba saboda ka fitira tana dagulewa ta lalace yayin da ɗan adam ya zo duniya ya gauraya ya cakuɗe da wasu abubuwa waɗanda za su yi tasiri dangane da shi to wannan fitira ɗin hidaya ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to yayin da ɗan adam ya karkace ya saki layi ya bar a hanyar Allah da manzanninsa to fitira ta ma sai ta dagule sai ta lalace saboda haka zai zanto ga hankali Allah subhanahu wata'ala ya bashi amma kuma hankalin na banza baya masa amfani baya masa jagoranci zuwa ga abin da yake sahihi zai gan shi gashi da cikakken hankali amma yana bauta wa tani gashi da cikakken hankali profesa ne babban injiniya ne yana gere-gere ana amfana da abubuwan da yake gerawa maka same shi yana bautar bera ko yana bautar wani sakin gunki da ya ajiye a ofishinsa in ya zo bai kaya buge gunkin na faduwa zai sai ya dauko shi ya dada shi gurinsa in ya yi kura sai an kakkaɓe shi in ya shigo ya ga mai aikin shara bai goge masa gunki bai fada ya ba kai goge shi ba ta fashi biya ya kura to kaga ashe hankali idan ya zanto ya rasa wato fitrarsa ya rasa lafiyayyen halittar da Allah ya masa ta farko to sai ya zanto ba shi da wani amfani sai ka kasa gane gaskiya ga ta kuma kuru a gabansa saboda haka waɗannan da suke jayayya game da sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala suna yi ne bi ghairi ilmi babu wani ilimi sahihi sai tatsuniya sai molanka sai abin da suka ji sai jita-jita sannan kuma wala hudan babu wata shari'a da suke tattare da ita la shari'a ta hankali wala shari'a ta fitira shari'a ta hankali da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kowane mutum hankali wanda ya ce ya yi tunani da shi ya yi amfani da hankalinsa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id sai da a ce muna sauraron abin da annabawa suke faɗa kuma da a ce muna aiki da tunaninmu makon ku da sa'ir ba za mu kasance cikin yan wuta ba sauraka bai yi aiki da hankalinsa ba wala kitabin munir ba kuma tare da wata wato wani littafi mai haskakawa ba wato babu wani littafi da yake da shi wanda daga Allah yake annabawa suka zo da shi wanda a ciki yake dauke da hujjar cewa ya yi shirka da Allah ko ya karyata Allah ko ya karyata kudarar ubangiji subhanahu wataala ba shi da wannan shi yasa ibn kasir yake cewa ai bila aqlin sahihin sarihin bal bi mujarrad al wal hawa wato yana jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala bila aqlin sahihin ba tare da lafiyayyen hankali ba bal bi mujarrad al wal hawa kawai tsagwarar ra'ayi ne da san zuciya kawai suke jinsa amma ba wani hujja yake da ita ba wannan su ne shugabannin bata waɗanda suka ja mutane zuwa ga bata ba tare da sun ba su wata hujja akan batan ba illa iyaka kawai waɗancan mutane su ne kasan farko da Allah ya faɗa wa ya sabi kulla shaitanin marid suna bin su ido rufe kawai amma ba za ka iya cewa ga hujjar da suka bayar su sa suka bi su ba babu wata hujja kawai haka haka aka faɗa haka aka faɗa haka aka ce haka aka ce kamar da fir'auni yake cewa ma uriku illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ba wani abu da zan nuna muku sai ra'ayina za ku kan ku tsaya ku ci kuna da wani abu tattaunawa da ni abinda zan gaya muku ra'ayina ne sannan kuma kan ku ɗauka ina ƙoƙarin batar da ku ne shirya da ke nuna muku haka fir'auna yake rika gaya musu mastaqaffa qawmuhu fa aqa'u da ya rena hankalin mutanensa ya rena wayansu suka yi masa biyayya ido ne to wannan ta sa har ya kai yayi da awar uluhiyya ma alimtu lakum bil ilahi ghairi ban san ku da wani abun bauta ba ni ba yayi da awar rububiyya ana rabbukumul a'la ni ne ni ne ubangijin ku mafi daukaka da haka kirawo mutane zuwa ga bauta masa da sallama masa a cikin dukkan ra'ayoyinsa ya rika kawo dokoki waɗanda sun saba wa tunani sun saba wa hankali amma haka aka rike masa biyayya ido ba ido rife to Allah ya ce wannan zai zo ya jagoranci mutanensa ranar gobe kiyama zuwa wuta ya fito mu kawo mahu yau mai kiyamati fa'ura da hulun nar bai salwar jin maurut Allah ce zai jagoranci mutanen sa ranar gobe kiyama ya gangara da su cikin wuta sayar da wannan guri na wato wannan wurin gangarawa zai jagorance su zuwa ga wuta kamar da ya jagorance su anan da da fataccen ra'ayinsa da mummunan ra'ayinsa suka bi shi haka nan a shi zai wuce gaba suna bin shi haka har zuwa wuta haka nan a cikin mushrikan zamanin jahiliya manya-manyan su da suka rika wato yaudarar kananan su suka rika jan su zuwa ga bata suka rika jan su zuwa ga ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana su sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu suna hana annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙara bicantar sa irin su Al-Nasir ibn al-harith irin su al'af ibn wa'il irin su ubay ibn khalaf da al-akhnas ibn sharik suna daga cikin jimajiman quraishawa jimajiman shugabannin larabawa a zamanin jahiliya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako daga Allah su suka rika shigewa gaba suna hana mutane sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa kasu bishi, mawaki ne ko boka ne ko kuma matsafi ne ko masu ce mai taɓin hankali ba tare da wata hujja mai yananniya ba ba tare da wani dalili ƙarfa ba illa iyaka kawai su shugabanni ne kuma da abin da suka faɗa kawai dole a yadda to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce yujari bi billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir waɗannan su ne a immatul kufri shugabannin kafirci to haka nan dukkan wani wanda zai kirkiri wata bid'a ya dora mutane akan wannan bid'a ya rika jagorancin su zuwa ga wannan bid'a yana ƙara jan su akan ta ba tare da wata ilimi sahihi ba ba tare da wata hujja ta shirya ba ba tare da wani littafi sahihi ba illa iyaka kawai yana dora su akan wannan cewa wani abu ne wanda an dade ana yi ko kuma a akan shi muka samu iyaye da kakanni saboda haka yake ta kokarin jan mutane akan wannan kuma kullum yake ta kawo abubuwa sababbi yana tusa musu a addini suna bin sa to shi ma ya shiga karkashin wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir raka dukkan wani wanda zai kirawo mutane zuwa ga shari'a to ya kirawo su da littafin Allah ko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abin da kake nema na shari'a dukkan wani abin da kake nema da zai kusantar da kai zuwa ga Allah yana nan a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a littafinsa yana nan cikin abin da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi babu wani abu na haske ko na shirya da babu a cikinsu da bai na cewa taraktukum ala mahajjatin bai bayda lailaha kana hariha la yazigu anha illa halik na bar ku akan hanyar da take fara kal ka fara cikin haske ta ke koyaushe lailaha kana hariha daren ta kamar ranar da yake kamar yinin da yake babu duhu cikinta. ta komai a fili yake a boye yake babu wani abu sunan shi sirri ko sirrul asrari da ake taɓa koye shi ake cewa wannan na kasatul kasa ne ko na kawasu ne a'a komai a bayyane za a faɗa wa kowa babu wani wanda ake kallonsa a mahajubi a ce wannan mahajubi ne ka a faɗi wannan sirrinsa gabansa zai rikice zai rufe da ya mana tawaye a sunnar annabi a fili take ana karantar da ita ana yi wa mutane bayaninta littattafan mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a fili suke babu wani littafi da ake koye shi babu wani littafi da ba za a iya sa shi gaban mutane a karantar ba kowane littafi yana nan ana sayar da shi ana kuma tallarsa ba wani littafi da aka yi aka koye shi ake cewa sai wani da wani ake ba a ce ga wani al-magnunu bihi ala ghairi ahlihi ce wannan in ba ahalinsa ba ba a nuna kowa shi ce a sirrul maktum daga gurin isabi sirrul maktum sirri ne abin ɓoyewa domin ba da wannan duk wani abu ka ana ɓoyewa je al'imamu al'auza'i yake cewa in ka ga wasu mutane biyu suna komawa gefe suna guna guni a junansu suna ɓoyewa to ka sani suna gina hanyar ɓata in gaskiya ne ku hutu ku yi magana a cikin jama'a kowa ya ji ba ya zanto ana ɓoye-ɓoye ta wannan hanyar ci ta ɓata saboda haka dukkan wani wanda zai ja mutane ya ja zungar su akan fata akan bid'a ya san cewa wannan abu bid'a ne wataƙila shi da kansa ma yana ikirarin cewa bid'a ne sai dai kawai ya ce wa mutane ai hasana ce bid'a ce mai kyau saboda haka ku zo ku yi tana da kyau bayan ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sunnatul hasana bai kira mutane zuwa ga sunnatul hasana ba sai bid'a hasana haka sunnatul hasana ta ishe ka yaushe ka gama aiki da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kan har da kake bukatar sai an kawo maka wani ƙarin wata bid'a hasana duk wanda yake maka duk wanda zai ce maka ga bid'a hasana to ka ce a bar ni sai na gama da sunna hasana amma ko ko littafan sahihai ne kadai aka aje maka gabanka ka rika karantawa sai ka ga cewa ga sunnonin annabi nan rututu a gabanka baka gama aiki da su ba amma kuma yana kokari ya tsaka ba maka wata bid'a ya ce maka hasana ce saboda ka babu wata bid'a sunanta hasana kun so bid'atin dalala wata bata dukkan wata bid'a bata ne wanda kuma yace laita kullu kullu bid'atin dalala to da waye waye ke wa martani annabi ya ce kullu bid'atin dalala zai ce laisa kullu bid'atin dalala wa yake ubarta ni ba ne yake ubarta ni ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake martani haka malamai suka ce wannan ayar ta kunshi dukkan wani wanda zai kirawo mutane zuwa ga bata zuwa ga bid'a ba tare da wata hujja ba bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ubangiji subhanahu wata'ala anan ya rattaba abubuwan nan guda uku aka fara bil a'am thumma al aam thumma al akhas thumma al khas thumma al akhas Allah subhanahu wata'ala ya fara bi ghairi ilmi al ilmu anan ya kunshi wato abubuwa da yawa ya kunshi ilimi ilimi ya kunshi ilimin da mutum zai kai gare shi ta hanyar hujja ta alqur'ani ko kai gare shi ta hanyar hankali ko kai gare shi ta hanyar fitra sannan sai aka ambaci huda alhuda ita kuma ta kunshi abinda mutum zai sani ta hanyar fitra kamar da muka yi bayani a cikin abin da dinmu alkitab kuma shi kuma wannan sai abinda za a sani ta hanyar wahayi saboda haka hudan aka iya samun shiriya ta hanyar littafin Allah aka iya samun shiriya ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuma samu shiriya ta hanyar littafi shi kadai shi yasa aka ambaci hudan wanda a ammumin kitabin munir ya fi gamewa a kan kitabin munir haka ubangiji subhanahu wata'ala ya rattaba waɗannan abubuwa guda uku game da ibn tayyib yake faɗa a cikin littafinsa sawa'iqul mursala to daga nan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani daki daki akan wannan da yake jayayya game da Allah game da sha'anin ubangiji ya faɗi siffofinsa kamar haka ثانية إصفه ليضل عن سبيل الله بغير علم yana kawar da kansa yana juyar da kansa yayin da ake kiransa ana gaya masa gaskiya shi kuma yana jujjuya kansa yana da kansa wani alama ce ta girman kai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da munafikai wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ce idan aka ce da su ku zo manzan Allah ya nema muku gafara sai su juyar da kansu ka gansu suna motsewa alhalin suna girman kai wasu suna cike da girman kai suna dubbin tsirewa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan qil ta'ala ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa idan ka ce ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ku za ga munafikai anan suna gotsere maka suna bijire maka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi uznayhi waqara fabashirhu bi'adabin alim Allah ce idan aka karanta masa ayoyin walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar ma bai ji ba ana karanta masa amma kamar bai ji ba ka anna fi uznayhi waqara kai ka ce akwai wani nauyi a cikin kunnensa ya hana shi sauraro Allah ce to kai masa albishir da azaba mai radadi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh